Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Nijar akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya. sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio da ke Kumasi. sauraro tamar abari ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki har da wasu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa jihohin Arewa maso gabacin Najeriya sun soma gudanar da allurar rigakafi ga dabbobinsu sakamakon bayyanar wata annoba. A jamhuriyar Niger kuma an fara rarraba katunan zaɓe a garuruwa daban-daban na ƙasar. inda wani bangare kuma musulmi da kiristoci na jamhuriyar Nijar in suka fara jan hankalin 'yan siyasar kasar. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana sannan kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkaninsu za su zo muku bayan an saurari labarun duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashin Gumel. jiya laraba babban jami'in zaɓe a jihar georgia da ke kudancin amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zaɓe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba donald trump da zaɓaɓɓen shugaba joe biden kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a georgia mai kalubalantar trump na jam'iyyar democrat a wa'adin shekaru hudu a fadar white house na kan gaba da ƙuri'u dubu goma sha hudu da ɗari da goma sha biyu daga cikin ƙuri'u kusan miliyan biyar da aka kada a jihar sakataren jihar georgia brad Raffenspaja dan jam'iyyar republican ne ya ce yana son trump ya ci zaben amma ya musanta ikirarin da 'yan republican ke yi na cewa kirgen ƙuri'un na georgia akwai kurakurai jihar georgia ba ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na democrat ba tun shekarar 1992 yayin da yake sanar da sa ido a sake kidayar ƙuri'un na georgia rafan spaja kewaye da jami'an zaben yankin kuma ya nuna goyon baya da jinjina ga aikinsu. Ya ce zai gayyato duka masu sa ido na Democrat da na Republican don kallon sake kyarga ƙuri'un saboda halin da ake ciki. Sanata Dan Sullivan na jam'iyyar Republican daga jihar Alaska ya sake lashe zaɓe a jiya Laraba inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar Republican aƙalla kujeru hamsin a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai ɗari na shekaru biyu masu zuwa. yayin da jan ragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaben fidda gwani biyu a Georgia a farkon watan Janairu. Bayan jinkirin kidayar ƙuri'u a yawancin jihohin Amurka da ke arewa maso yamma bayan zaben ranar uku ga watan Nuwamba. Kafofin yaɗa labarai sun kammala cewa sulban na da yawan ƙuri'un da ba za a iya kamo shi ba kan Algros, wani likitan fiɗa wanda ya takara a matsayin ɗan takara mai zaman kansa tare da goyon bayan jam'iyyar democrat an bayyana sullivan mai ra'ayin mazan jiya a gaba da maki ashirin yayin da 'yan republican ke da tabbacin samun akalla rabin kujerun majalisar dattijai yanzu hankali ya koma kan zaɓukan fidda gwani biyu da za a yi ranar biyar ga watan janairu a jihar georgia da ke kudancin ƙasar gwamnati mai shigowa ta zababben shugaba Joe Biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Biden na iya yin watsi da manufofin masu yawa ta amfani da wannan hanyar da Trump ya yi aiki da ita don aiwatar da su da ake kira umarnin zartarwa na shugaban ƙasa wato executive orders. Sauran duk da haka za su buƙaci fiye da sanarwar siyasa a cewar masana. A cikin shekaru hudu da suka gabata, Trump ya saka dokoki sama da ɗari hudu ta hanyar amfani da ikonsa na zartarwa. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutum uku sun ji rauni jiya laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan ƙasashen waje suka halarta a makabartar da ba ta musulmi ba a garin jidda na saudiya a cewa wata sanarwar da hukumomi suka fitar bam ɗin da aka ɗana ya tashi ne yayin da ƙaramin jakadan faransa ya kammala jawabinsa a wurin bikin cika shekaru 200 da kawo ƙarshen yakin duniya na ɗaya an killace yankin kuma an toshe hanyoyin shiga makabartar bayan harin hukumomin saudiya na binciken harin Kafan labaran Saudiya ta rawaito cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin girka da wani mai tsaron Saudiya ne daga cikin waɗanda suka jikkata. Gwamnatin Birtaniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta shine mutum na uku da ya ji rauni. Dukkaninsu ukun an ce sun samu ƙananan rauni. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishoshin jakadancin Faransa da Amurka da Ingila da Italiya da kuma Girka sun la'anci harin suna mai cewa abin kunya ne kuma ba tare da wata hujja ba. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijira Habasha dubu bakwai waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa faɗa tsakanin sojojin gwamnatin tarayya Habasha da na yankin Tigray. Ana tsugunar da 'yan gudun hijirar na wani ɗan lokaci a wasu cibiyoyi da ke kusa da mashigar iyakokin Sudan da lugdi da kuma hamdayat a cewar sanarwar ta hukumar hukumar 'yan gudun hijirar da hukumomin yankin suna haɗa kai tare da ya rajista tare da samar da ruwa da abinci ga habashawa maza da mata da ƙananan yara a cewar hukumar hukumar 'yan gudun hijirar ta ce tana ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa a yankin tare da yin aiki tare da gwamnatoci da ƙawayenta don samar da matakan da za a ɗauka ga ƙarin 'yan gudun hijirar yayin da lamarin ke ci gaba. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ta yi Allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar. Ofishin ya yi Allah wadai da kisan lauya Hanan Albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a Benghazi da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi in ji tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. barasi mai shekaru 46 sananniya ce a kafofin watsa labarai kuma tana yawan magana ga mata da suke fuskantar cin zarafi a cikin hotunan bidiyo da take watsawa a kafofin sada zamanta tana kuma gudanar da wata kungiyar kare haƙƙin mata Toma da labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu fara ne da tarayyar Najeriya. Inda yayin da ake samun bullar annobar cutar dabbobi a wasu sassa na kasar a yanzu haka gwamnonin jihohin arewa maso gabacin kasar sun soma gudanar da allurar rigakafi ga dabbobi a riga. dabbobi da dama ne dai kawo yanzu suka kamu da wannan cutar baya ga waɗanda suka mutu a wasu jihohi na arewa kamar yadda ibrahim abdulaziz ya yi karin bayani a wannan rahoto daga yola kamar kowace shekara a bana ma an samu bullar cutukan dabbobi a wasu sassan najeriya lamarin da ya sa wasu jihohi ɗaukar matakan kan da garki na shawo kan lamarin yeah. nan ma gwamnan jihar adamawa ne amadu marufin tiri da sauran jami'an gwamnati ke ko kaddamar da allurar rigakafin dabbobi na bana an da gudanar da allurar ne a karamar hukumar gire inda aka taro shugabannin fulani makiyaya wato ardo domin a kaddamar da shirin honorable juda amisa shugaban karamar hukumar gire ya ma yaba ne da aka kaddamar da rigakafin a yankin su inda kuwa ci gaba da cewa fulani mun taro a nan domin mu ga abin da ba taba mana a hukumar gere ba gwamna ya tashi ya bar abin da yake yi ya tara masu iyo da daji daji ya ce a mana alura na dabbobi kyauta da gina ba mu taba gani ba sai wannan faru wannan muna ce maka mun gode to sai dai kuma a jawabinsa gwamnan jihar adama amadu marfintiri ya ma shawarci al'umman jihar ne da a zauna lafiya musamman ma manoma da makiyaya domin ƙasa ta ci gaba. Muna cikin lokaci da muke bukatan goyon bayan kowane mutum a wannan jiha. Amma abin da ina roko a nan shine mu yi kokari mu zauna lafiya da makwabtanmu musamman makiyaya da manoma. A wannan lokacin da za a je girbe abin gona don allah don annabi ina roƙon don allah don annabi mu zauna lafiya da ɗan uwan kada mu ɗauki dabbobi mu mu sa zuwa gonan mutum da ganganci don allah mu kiyaye wannan abinda addini bai so mu yi ba don allah kada mu yi ba al'umma ina godiya kuma ina roƙo na aiki sarakuna da ciyamomi su kai muku wannan sako yau allah ya haɗa ni ni ga kuma a matsayin na arɗon ku nake magana ne kawo yanzu ma dabbobi da dama ne ma suka kamu da waɗannan cututtuka baya ko ga waɗanda suka mutu a wasu jihohin Najeriya. To wai ko shin ma wasu cututtuka ne suka fi addabar dabbobi a yanzu? Malam Muhammad Kabir wani likitan dabbobi ne a Jalingo jihar Taraba ya ce akwai cututtuka da dama da kan addabi dabbobi a yanzu. Akwai anthrax, akwai kuma suna nan da yawa da wanda suke da amma wanda ya fi damun mu yanzu shine wannan contagious global pneumonia ne kaga yana kashe dabba ne shi lokaci guda bai da magani sai dai yana masa support treatment ne kawai ya samu ya sauki kamar me ina yake kama na dabba yana kama huhu ne oh, huhu ke numfashi eh, to kuma ke jawo shi a daidai yanzu kan nazarin da aka yi shine kasan feshi Eh, herbicide ɗin da ake ta horawa gonaki dabbobi suna zuwa suna kiwo a ciki sannan idan aka yi ruwan sama yana eroding din wannan abin da aka fesa a gonan ya kai kogi ko tabkuna kuma suna shan ruwa din to wannan ake samu ko kuma ko kuma zamantakewa dabbobi da dabbobi mai lafiya da mara lafiya in suka haɗu to wannan sai zama kenan cewa mai lafiyan ya samu wannan ciwo din shi ma. Malam Muhammad Kabir kenan wani likitan dabbobi a Jalingo kuma koma da menene fata ko shine Allah ka kashin waɗannan cututtuka Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. A jamhuriyar Nijar kuma yanzu haka an shiga rarraba katunan zaɓe a garuruwa daban-daban na ƙasar. Birnin Kwanni na daga cikin garuruwan da aka soma rarraba waɗannan katuna kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman baƙo. Kande Abdulkarim, Kande Abdulkarim, Zainabu Abdulkarim, Umaru Abdulkarim, Rahanatu Abdulrahman Umaru, Ilu Abdulrazak Faje. Wuri yanda ake gudanar da rabon katin zaɓe wa 'yan ƙasa kenan a garin birnin Kwanni yanzu haka. A dai cikin unguwa-unguwa ne ake ci gaba da rabon katuttukan zaɓen ta hanyar kiran sunayen waɗanda ke bisa girgam na zaɓe. Musa Ladan shine hakimin unguwar mu wadata ta biyu a cikin garin birnin Kwanni. Yau yau za mu buɗe ba da takardu na zaɓe wanga da za a yi insha Allah in Allah kai mu na abin da garin bisa listin kusan mutum dubu hudu da dari tara da talatin da uku waɗanda ya kamata su zo nan mu wadata su karɓi takardun su na zaɓe insha Allah tsari shine da ka'ida wanda ya kamata a bi ya kamata a ce akwai wakilai wanda ya kamata su ne wakilai na kowane bangare wanda kowane bangare zai kawo su zo wurin bada takardun nan kenan in muka samu bangare guda hudu ko biyu ko uku a takaice su ne kaman ko da guda ya fara zawa ga doka tun da an kira tun shekaran jiya su ba a ba da mutane ba mu samu ba kenan an ba mu izinin za mu fara in mun ka fara nan yanzu duk wanda ya zaka zai bin mota ya shiga ta taya da shi an mu gani karshe inda ba da takardun nan ya tsaya insha Allah waɗansu daga cikin waɗanda suka je neman katuttukan na zaɓe sun yi mini ƙarin bayani a yau da sahe. Haruna, kartin ta zaɓe mu samu kuma mu dace mu san 'yan ƙasa. Dan in mun san mun ka san 'yan ƙasa mun ka amshe ta mun san inda za mu je ma. Dan saboda mun kai wajen shekara hamsin da biyar muna ga al'amari. Ni ban samu ba. amma yana bisa hanya kasan tsarin apple ne ake yan kai apple an kai ga ka sai ka ba da recipient ka ka ba da ka amsa ibrahim ba mu samu ba tukuna ga munan dai wuna jira a kira sunayen mu mu amsa sunayen mu kawai muke abin ga bukata a kira mu amshi takardun mu yi gaba mai wallahi ba mu samu ba mu ma abin da aka ba mu wannan ruwan gada an kai ruwa sun ci cilan duk katin muna na amma akwai suna mu da ba muna da shi ruwa sun canye sun bada mana kaya to dai sun mana adalci ai akwai sunan mu ciki to mun zo da kart ana ta bangaren hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta jamhuriyar Nijar tana ci gaba da saka sakonni a dukkan halsunan kasar a kafofin yada labarai na gwamnati da masu zaman kanunsu da ma na karkara domin kira ga dukkan 'yan Nijar na birane da ƙauyuka domin su je su amshi katukan zaben su haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar To game da waɗannan zaɓuɓɓuka na jamhuriyar Nijar musulmi da kristoci a birnin da magaran sun fara jan hankalin ɓangarori daban-daban na 'yan siyasar ƙasar na ganin sun nuna dattako a waɗannan zaɓuɓɓukan. Hakan zai ba da damar gudanar da su a cikin kwanciyar hankali da lumana. Kamar yadda Reverend Haruna Labo ya yi ƙarin bayani a wata hira da muka yi da shi. wajibi ne kowa ya nuna ƙauna zuwa ga ƙasarsa to idan muna so mu ga ci gaban wannan ƙasa abu na farko da ya kamata mu yi mata tanadi shine zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali saboda haka yayin da lokaci na zaɓuka suka zo ganin abubuwan da yake faruwa a ƙasashen makwabta ya isa ya zama mana ishara da koyesuwa domin mu ma mu kaucewa irin abubuwan suka faru a can babban kira wanda muke yi ga al'ummar ƙasar Nijar shine cewa mu ƙaunaci ƙasarmu mu gujewa duk wani abu wanda zai kawo tashin hankali saboda haka a matsayin mu na masu addini muka dukufa cikin addu'a akwai wukatai na musamman da muke keɓewa don mu yi addu'a sabil da wannan ta mu ubangiji Allah ya sauko mata da albarka ba albarka ta farko da muke addu'a ga Allah ya bamu shine zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali gaskiya muna kira ga jama'a muna kira ga al'umman Niger kamar yadda cikin kwanakin baya aka nuna da'a aka nuna son ƙasa kuma komi yana tafiya daidai to haka nan nan gaban nan ma komi ya tafi daidai in wani abu ya faru a wani wuri a gani a nan Nijar bai faru ba a yi ta addu'a a ci gaba da addu'a saboda shedan mai rikirkitarwa ne Allah ya kiyaye mana banna tashin hankali a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya ko muna addu'a Allah mai zaɓe mai sanin zuciya ya zaɓa mana shugabanni adalai masu gaskiya waɗanda za su kula da talakawa. To a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma sai Sulaiman Muni ma dauke da shirin na kasa. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Sule muni Barma. Direbobin makafi daga yankin Afirka ta yamma na ci gaba da kwarara zuwa da magaram a jamhuriyar Nijar domin halartar taron makafi na shekara-shekara da ake shirin farawa daga gobe 13 ga watan Nuwambar 2020. haɗuwar wacce ke matsayin wata hanyar karfafa dankon zumunci a tsakanin nakasassu lokaci ne na yi wa ƙasashe addu'o'in zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. a wata hira da wakilin muryar amurka a abuja nasiru adamu el hikaya sarkin makafin jihar katsina alhashi garba muhammad na huta ya buƙaci gudunmuwar gwamnatocin jihohi da na tarayyar najeriya domin cimma nasara a wannan taro ni ne alhaji garba muhammad na huta sarkin makafin katsina kuma sakataren sarakunan makafin tarayyar najeriya kamar yadda shi mai mataba sarkin makafin sarkin musulmi ya ba da umarni cewa in ci gaba da faɗa ma dukkan sarakuna aika masa takardun invitation wanda shi sarkin musulmi na makafi na da magaran ya aiko mamu kuma mun ci gaba da lallaba wanda duk tarayyar najeriya mafi rinjaye kashi uku duk na ba da takardun nan an kai ma kowane sarakuna kuma sarakunan nan su ne za su aika wa kowane zai tura ma gwamnan shi to gwamnatocin nan muna roƙonku don allah dan annabi ku taimakawa mutanen mu sarakuna tunda taro ne na addu'a ga irin matsalolin da ake ciki a yanzu ga rashin tsaro ga rashin abubuwa daban-daban ga corona virus nan nan da ta taso to masihu daban-daban to addu'a na maganin ta. don haka muka shirya cewa lalle ne mai kira da gwamnatocin nan kuma ku ba da ku. kuma ina ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya general ah, muhammadu buhari shugaban ƙasar tarayyar najeriya wanda na tabbata ya damu da al'amura mu saboda shi ne yi mu commission na disabled persons na najeriya kuma shi ne shugaban ƙasar da ya yi a yamama sa sau biyu kamar yadda nidar suke ba da dama kowane sarki in zai shigo nan ƙasai dama suna magana a bodojinsu a can ba wani kula da zai tsaida su ko wani immigration ko customer da ke tsaida su saboda haka mu ma nan muna kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar najeriya kowane sarki a bashi dama ya shiga cikin ƙasar nijar wannan talo ne yana da muhimmanci tun da talo ne inda za mu haɗu mu yi addu'a addu'an nan addu'a ta komin mumini ce da haka muna roƙon gwamnatoci da masu hannu da shuni na tarayyar najeriya ga lokacin da ya zo da ku taimaka ma 'yan uwan masarakuna makafin tarayyar najeriya kamar da shi mai girma sarkin makafin sarkin musulmi ya faɗa mana cewa gaba da wannan magana saboda ina roƙo da gwamnatocin nan da a taimaka a ba kowa abin da zai ba transport feeding and accommodation da sarakuna kamar da sarkin musulmi ke yi mu ma sarakunan mu su ba su taimaka dukkan sarakuna na najeriya masu martaba sarakunan najeriya su tallafa ma sarakunan Alhaji Garba ya nuna cikin wannan kungiyar taku ta sarakunan makafi akwai malamai kenan tun da ana maganar addu'a za a je a yi tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na Afirka ta yamma. Sarakunan makafin ai malamai ne almajirai ne sannan ka cewa Allah ya mu alƙawari mu addu'a mu karɓaɓɓa Don haka mu mu yi addu'a mu yi ƙasarika mu yi da gaske mu gaya ma Allah ta'ala maɗaukacin sarki matsalolin da suka damu Afirka Allah ya yi mana su. musamman wannan yaƙe-yaƙe ake da ake da 'yan bindiga ɗin da muke wama da su muke fata Allah shirya musu mu zauna lahiya da su wanda bai shirya kuma mu yi addu'a Allah ta'ala ya mun magani su don mu zauna lahiya ba ka da abin da ya zama lahiya cikin tarayyar kasar duk abin da za ka in ba ka zama in ba zaman lahiya ba ka cin cincin in duke gare ka ba ka jin daɗin ta in mulkin ne ba ka jin daɗi sai da zaman lahiya don haka muka aji da magaran domin mu je mu sauke alkur'ani mai girma. Eh, mutane nawa ne daga nan najeriya sarakuna nawa ne za su samu halartar wannan taro na da magaran. ai ina tabbatar maka da sai mun samu sarki wajen ɗari uku wanda zai ta daga nan cikin najeriya zuwa wannan ƙasar domin mu samu ci gaba da mu samu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki cikin afirka musamman tarayyar najeriya da nijar da ghana da togo da sauran kasashen afirka dai gaba ɗaya don haka muke roƙon kowa da kowa ya taimaka ya ba da gudunmu. To masu sauraro nan za mu rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin sarkin makafan jihar Katsina Alhashi Garba Muhammad Nahuta da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ni Sule muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku muni lafiya. Daga sama sai ta sauka sama. To a gaida Sile yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana. Da jaridar Ghanaian Times za mu so sharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin ah, wato kanan labaranta na zakulo wannan shugaba kufa ado ya haɗe da sauran shugabannin duniya wurin taya zababben shugaban ƙasar Amurka Joe Biden murnan nasarar da ya yi. Jaridar ta ce shugaba na Nana Dankwa kufa ado ya haɗe da sauran shugabannin duniya wurin taya zababben shugaban Amurka Joe Biden nasara da ya yi na ɗarewa bisa mulkin ƙasar. cikin wani sako ta facebook da twitter ranar asabar ya nuna cewar a madadin ɗiyan ghana yana kuma taya kamala harris a matsayin zama mace ta farko da ta zama mataimakin shugaban kasar amurka ya ce a fatarsa ne zababben shugaban biden lokacin mulkin nasa zai tabbatar da samun haɗin kai tsaro da ci gaba da kuma wadatawa duk ɗiyar amurka in ji akufa ado an sallame Mamban majalisar dokoki na Famina daga majalisar dokoki bayan jam'iyyar NPP ta ɗaukaka ƙara. jarida da Chronicle ta ruwaito wannan labarin ta ce, Kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Michael Okui a ranar Asabar ya bayyana kujerar majalisar dokoki na Famina a matsayin wadda ba kowa a kansa. Wannan kujera kan dai wannan umarni daga kakakin majalisar mr andrew mwako Esia wadda lawyer ne ke da wannan kujera Mr. Mwako ya shiga majalisa ne a shekara ta 2017 a kan tikitin New Patriotic Party NPP kuma ya kasance a matsayin mamban majalisa wa jam'iyyar har lokacin da ya rasa matsayin tsaya wa jam'iyyar takara a yayin da suka gabatar da zaben fidda gwani na jam'iyyar. akan haka ya tsaya a matsayin ɗan indipanda abinda ya jawo jam'iyyar npp ta kai ƙara har asalin shi daga majalisar dokoki. Ita kuwa da Herald wannan labarin tarwaito bai makara ba ka amince da yi na mahawara tsohon shugaba Muhammad ke kira ga akufadu jaridar ta ce dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC John Dramani Mahama ya faɗa cewar har yanzu fa bai makara ba ga shugaba akufadu ado ya amince da kalubalantarsa da yake yi da su gabatar da muhawaran shugabanci gabanin zaben bakwai ga wata. ta Disamba shekara ta 2020 Mr. Muhammad Sautari ya rinka gabatar da wannan gayyata ga shugaban da a yi mahawara domin karfafa demokuraɗiyyar Ghana ya taimakawa kuma al'umma yin zaɓe a babban zaɓen na watan Disamba. da wannan kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. Da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kwanan nan rundunar tsaro ta musamman ta yi nasarar ceto wani ba da wata kungiyar 'yan bindiga ta yi garkuwa da shi kwanan nan a najeriya wanda hakan ke nuna yadda amurka ta himmantu ga kare amurkawa a duk faɗin duniya wannan aikin ya kai ga kubuto wani manomi ɗan shekaru 27 wanda ke zaune da iyalinsa a nijar makwabciyar Najeriyar. 'yan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sun yi awon gaba da shi daga wurin mahaifinsa amurka ta haɗa hannu da gwamnatocin ƙasashen najeriya da nijar don ta samu nasarar wannan aikin ceto cikin gaggawa kuma ba tare da salwantar rayuka ba ta fuskar soji mun yaba da goyon bayan ƙawayenmu na ƙasa da ƙasa wajen gudanar da wannan aikin a cewar babban mai magana da yawon headquarter tsaron amurka ta pentagon jonathan hoffman a wata takardar bayani ya kara da cewa amurka za ta ci gaba da kare mutanenmu shugaban amurka donald trump ya jinjina ma dakarun maza da mata waɗanda suka yi wannan aikin yayin da yake magana da manema labarai ya ce ina son in miƙa godiya ta ƙaramin al'amari ne dama abin da ya kamata a yi kenan saboda mutanen na wasa da rayukan 'yan ƙasar amurka ba za mu taɓa yarda da haka ba Shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa Chris Miller ya ɗan taɓo batun a shafinsa na Twitter inda ya ce, Wannan saƙo ne ƙarara ga dukkan miyagu da ƙungiyoyi masu alaƙa da ta'addanci a ko'ina. Cewa inda Amurka za ta iya kaiwa fa bai da iyaka, kuma za mu yi duk abin da muke iyawa mu mai da 'yan ƙasar mu gida. amurka ta himmantu ga ganin dukkan 'yan ƙasar da aka yi garkuwa da su sun dawo gida lafiya a cewar sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo a wata takardar bayani albarkacin jarumta da kuma karfin sojojinmu da goyon bayan ƙwararrun jami'an sarrafa bayanan sirrinmu da kuma ƙoƙarinmu a diflomasiyance za a haɗa mutumin da aka sacen da iyalinsa duk wani ba amurken da aka yi garkuwa da shi ba za mu yashe shi ba an saurari sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka